Ta la'akari da ta'asar da aka tafka a wannan yakin duniya na biyu da kuma gano sansanin azabtar da mutane da ake kira Holocaust, kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa sai ICR e ta yi kira ga ƙasashe a wancan lokaci domin bitar yarjinoyin da ke akwai a game da yaƙi. Nan take shawarwarin sai ICR e suka samu karbuwa kuma sun kumshi sabuwar yarjejeniya kan baiwa fararen hula kariya da kuma shawarar ba da kariya a lamarin rikici na cikin gida. Ta haka ne ƙasar Swiss ta shirya wata muhawarar diplomasiya a birnin Geneva a ran 21 ga watan Abril na shekarar 1949 watanni hudu baya taron muhawarar ya amince da yarjejeniyoyi guda hudu na Geneva. Waɗanne irin ƙa'idodi ne waɗannan yarjejeniyoyi suka gindaya? Da farko ba za a azabtar da kowa ba ko kuma a yi masa kowace irin gallazawa. Fyaɗe ko kuma wasu nau'o'in cin zarafi an haramta su. Tilas a kiyaye mutuncin abokan gaba da aka tsare a sakamakon yaƙi. Waɗanda suka ji rauni da masu rashin lafiya tilas a yi musu magani. An haramta kai hare-hare akan asibitoci da jami'an kiwon lafiya. Yalle suna da 'yancin samun labarin halin da 'yan uwansu suke ciki. Sannan za a kula da waɗanda aka kashe cikin mutunci. A takaice waɗanne ayyuka ne kuka yi a Nijar kuma wani hasashe kuke yi nan zuwa gaba? Euh, Muna kawo taimako ga mutanen da al'amarin tashin hankali ya shafa tare da rage musu kaifin wahala da kuma ba su kariya. Ayyukanmu sun fi ƙarfi a jihohi guda uku na ƙasar wato Jifa, Tilibiri da Agadez. Muna kawo tallafi ga kimanin mutane dubu ɗari musamman a jihar Jifa inda muke taimaka musu da abinci da muhimman ababe wata zuwa wata. A game da ayyukan da za mu yi a nan gaba, mun buɗe wata cibiya a Delivery cikin watan Abril na wannan shekara. Muna so mu fara da ayyukanmu na jin kai da kasancewar mu a zahirance cikin wannan jiha, musamman a yankuna masu iyaka da Mali da Burkina Faso. Kuma muna nan muna gwajin sabbin dubarun tallafi da za su baiwa al'ummomin Nijar da lamarin tashin hankali ya shafa damar ƙara samun ƙarfin jurewa.